abubuwa biyar dai da zan iya cewa iyaye mata su yi domin yaran su samu rayuwa ingantacciya na farko zan iya cewa su kula da kansu saboda duk uwar da bata kula da kanta ta bar kanta definitely dole ne ya shafi 'ya'yanta uwar da ta kula da kanta za ku ga 'ya'yanta daban ne da 'ya'yan da uwar da bata kula da kanta so na farko shine kula da kai uwa ta kula da kanta shi ne zai zama za ku ga 'ya'yanta su ma sun samu kula saboda in tana da natsuwa ta je asibiti ba ta da lafiya ta samu natsuwa za ta iya kula da yaranta na biyu shine uwa da take kula da lahiyar kwakwalwarta duk uwar da lahiyar kwakwalwanta in ta ji ya fara uwa ta tafi gurin masana ta samu ta samu taimako na gaggawa ko kuma dai ta samu ta yi dai abin da zai gyara mata lahiyar kwakwalwa za ku ga irin wa'annan iyayen su ma 'ya'yansu lahiyar kwakwalwarsu daban ne za ku ga lahiyar kwakwalwarsu tana da kyau kuma a ko da yaushe za ku ga rayuwarsu tana inganta na uku kuma shine uwa da ta san ilimin addini ko kuma uwa da take kan kokarin koyon ilimi tunda ba kowa ne ya san komi ba za ku ga uwar da take kan kokarin addini iyaka ta take koyar da kanta take kara abubuwan addini za ku ga tana kokarin saka 'ya'yanta a hanya ko da sun fara kauce hanya za ka ga tana da tsananin kula da abubuwan da suke yi to irin uwan nan za ku ga 'ya'yanta su ma sun fito sun fito akan tana kokarin dai saka su a hanya addini na hudu kuma shine uwar da take jajirta ma 'ya'yanta a ko da yaushe tana gwada ma 'ya'yanta za su iya yin abu take tausaya ma kanta sannan kuma take tausaya ma 'ya'yanta saboda duk wanda ya tausaya ma kanshi za ku ga ya iya tausaya ma wani duk uwar da za ku ga abubuwa ba su cika bata tsoro ba wadda take tashi ta yi abu ta jajirce ta yi abu za ku ga 'ya'yanta su ma idan sun tashi ba su komawa baya su yin abu su kwanta za ku ga su ma sun tashi komin yaya ne ba dai 'ya'ya duka aka zama ɗaya ba kowa da halin shi amma za ku ga akwai wa'anda za su biyo ta sannan kuma a na biyar na ƙarshe shine wanda take da ilimin iya zama da mutane ilimin iya zaman duniya ilimin sanin kanta da ilimin sanin mutanen da ke tattare da ita abinda ture ke kira emotional intelligence kenan wannan emotional intelligence ya ɗibi komi gaba ɗaya shi yasa na kawo shi ƙarshe ya ɗibi komi gaba ɗaya ya haɗe saboda duk wanda take da emotional intelligence ilimin iya zaman duniya ilimin sanin kanta na farko za ta san kanta za ta san me ke sa ta ɓacin rai za ta san me ke kwantar mata da hankali za ta san meye za ta yi idan ranta ya ɓaci yanda ba zai shafi 'ya'yanta ba da sauran mutanen da ke tare da su sannan kuma za ta san me ke bata ma 'ya'yanta rai menene 'ya'yanta ke ciki menene mutanen kusa da ita suke ciki in yaranta sun je sun dawo wani abu na faruwa da su wani lokacin kahin su yi magana saboda tana da wannan ilimin emotional intelligence za ku ga tana da lura so za ku ga ta lura da menene ke faruwa da 'ya'yanta kuma ta san kowane in 'ya'ya biyar gare ta kowane da ta san personality ɗin shi ta san hanyar da za ta bi da shi ta dawo da shi akan hanya ba tare da bugu da zagi da faɗa ba yanda muka saba dinnan? a takaice dai abubuwa biyar dinnan nan su ne zan zan iya cewa zai taimaka ma uwa zai taimaka ma iyaye su samu su zama iyaye na gari